yanzu da nake magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren ashirin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu daidai da ashirin da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da uku lokaci ne wanda muke ci gaba da bayanai dangane da hukunce-hukuncen azumin tasu'a da ashura da bayanai akan cewa yin azumin tasu'a da ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mustahabbiya in kayi ka samu lada in baka yi ba baka da zunubi musamman azumin ashura annabi ya bayyana falalar shi a cikin hadisi sahihi da al-imam muslim ya ruwaito cewa wanda duk ya azumci azumin ashura za a rubuta mishi lada wanda zai kankare mishi zunubai na ainihin shekara guda to sa'an muka ji cewa in har ba za ka samu damar yin azumin ashura da a gaba ɗaya ba to sai kai ashura din ya fi falala muka ce yin na goma sha ɗaya din bai tabbata ba hadisin shi ya zo daga ibnu abbasin a cikin sunan kubra na al-imam al abin da yake daidai yin tasu'a da ashura to sai aka ƙirƙiro manya-manyan bidi'o'i guda biyu waɗanda dukkan bidi'o'in guda biyu mu ahli sunna mun yi baran-baran da su bid'ar farko bidiyar ainihin da 'yan shi'a suka kirkiro sakamakon cewa wannan rana ta yi daidai da ranar da aka kashe saidina husaini Allah ya ƙara mushi yarda sai suka kirkiro zanga-zangar da suke yawo suna koke-koke suna bayyana baƙin ciki suna sanya ainihin baƙaƙen tufafi suna zagin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar su abubakar da umar da aisha da hafsa suna zagin manya daga cikin ainihin wasu sahabbai kamar ainihin muawiya da mahaifin shi abu sufyan suna zagin wasu sarakunan musulunci kamar su yazidu da makamantansu suna ainihin ƙazafi ga shi yazidu akan cewa shi yake da alhakin kashe asayid husaini allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda duk mun ji waɗannan bayanai cewa ƙarya ne wannan kasar ɗin da kake saurare shine kasar na tara sai ka je ka nemi ainihin kaset tun daga na ɗaya har zuwa kan shi sannan kuma ka nemi na bayan shi insha Allahu ta'ala a nan ne za mu ci kasa da bayanai akan ainihin bid'a mecece bid'a me ke kawo bid'a me ke taimakawa bid'a ta ruru ta ya za a yi a ga bayan bid'a wannan shine abin da zai biyo baya insha Allahu ta'ala a cikin kasar na gaba da wannan shine kasar na goma insha Allah to sai muka ce yanzu muna karanto asalin hadisan da 'yan ɓangare na biyu suka ƙirƙira su ne 'yan bidi'a daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye suka zo suka kale da mazhabi na ahalus sunna su kuma sai suka yi ta ƙago bidi'o'i, kamar bidi'ar cika ciki kamar bidi'ar cewa wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan dare ko a wannan rana Allah zai yalwata mai a sauran shekara kamar bid'ar da suka ƙirƙiro ta falalar sanya tozali na musamman a wannan yini ko yin kunshi na musamman ko yin wasu salloli na musamman a wannan dare ko yin wata sadaka ta musamman a wannan dare ko kuma bid'ar da ake yi a wasu garuruka kamar ainihin bidi'o'i na bikin hawan sallar gani kamar yadda muka ishara irin wadda ake ainihin a garin daura da nasihohin da muka gabatar da kuma ainihin bidi'o'i da ake na yawon takutaha mai girma takutaha sadaka to a nan ne sai ne wani tsokaci na ce ita kalmar takutaha din a iyakar bincikenmu ba mu gane ma menene ma bahaushe yake nufi da ita ba muka ce don haka kalma ce da zahiri take bayuwa zuwa ga surkulle wato ba kalma ce da da an faɗe ta bahaushe zai gane kaza aka ce ba to shine muka samu wani tsohon bahaushe wanda ma'ana bahaushe ne shi tun ana cewa dankali dindikola kenan <laughs> me yawa ma ko ya taka rawa ta kuta hanne shi ma ya kago mana masdarinta ya ce ai in ana rawar takuta har a asali ana rawar ne ane ana ɗaga hannu ana cewa takun haza, takun ha, sadaka ma'ana ita mai takawar tana takawa ana cewa takunta haza takunta ha sadaka to daga nan ne bahaushe sai shortcut sai ce kawai ainihin takuta ha sadaka takuta ha mai girma to dai duk inda aka buga aka <laughs> aka komo to wannan dai bid'a ce dai ba ta da asali a cikin addinin musulunci Allah ya kiyaye mun gabatar da littafai da dama waɗanda muka karanto abubuwa kamar su ainihin sharhu sunna kamar su sahihu muslim muka zo da littafai da ke bayyana cewa ƙarya aka yi wa husaini irin su majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taymiya da muka ji ishara a kanta da iqtiba'u siratal mustaqim nashi na ibnu taymiya din muka sake ainihin tahowa da littafin al-fawaidul mawdu'a fil ahadisil, mawdu'a na malam mar'i al-maqdisi muka sake jin ainihin wasu hukunce hukunce waɗanda suka zo a wasu littattafai na musulunci kamar littafin tambihul ghafilina an a'malil jahilina kaza kaza ba tambihul ghafilina samra kandaka ba ba wannan ba ita kanta wannan ma matsala ce amma tambihul gafili ne wannan ingantacce na wani babban malami ba na samarkandi ba to shine yanzu muka ɗibo hadisan muka ce muna so mu karance su ne gaba ɗayan hadisan don mutane su ji su saboda karka je ka haɗu da hadisan a wasu wurare ka ce a'a ba waɗannan hadisan ne ake cewa ba su inganta ba sai muka samu wani daga cikin malamanmu mabiya manhajin salaf al-imamu abdurrahman ibn al-jauzi wanda ya fi shekaru ɗari tara da mutuwa muka zo da wannan littafi na shi gashi mujalladi na biyu jiya muka fara karantawa daga ainihin cikin shafi na ainihin wato ɗari biyar da sittin da bakwai gashi in Allah ya so za mu karatu har zuwa ƙarshen wannan babi muke fata in lokaci ya yiwu insha Allah hadisan duk da muke karantowa nan hadisan ƙarya ne su ne hadisan da ake yaɗa su ake hudubobi da su akan ainihin mambarai da sauransu su ne ake yawo ana ainihin abubuwa da su ko muka yi nasiha limamai malaman ahli sunna ku ji tsoron Allah ku daina biya wa ahli sunna waɗannan hadisai maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maƙiya Husaini maƙiya ahlul baiti nawasiba zindiƙai su ne suka kirkiri waɗannan hadisai wai domin su suna ma'ana farin ciki ma suke an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan dameji ne wanda na tabbatar da a tarihi ba a taɓa manzon Allah irin shi ba sai da muka zo da hadisai a nan daga cikin littattafai irin su mustadrak na hakim da sauransu muka buɗe a silsila muka ji cewa manzon Allah tun yana da rai an yi mai isharar dama cewa al'ummar ka za su yi maka wannan wautar za su yi maka wannan ta'adin za su yi maka ganganci su kashe jikan nan naka to kuma gashi nan aka zo aka yi manzan Allah wannan ta'adin, aka kashe wannan jikan na annabi sallallahu alaihi wasallam aka hada da wasu tattaba kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba za su gaza mutum biyar zuwa bakwai ba duk aka yanke su a wannan rana yankan rago yoto in ba mutumin da Allah ya kwashe mishi albarka ba ya za a yi a wannan rana kuma kai ka ce munna kake yi wai saboda demokuraɗiyya kawai wai dan bari bai dan mu faranta rai mu bata wa 'yan shi'a rai wannan demokuraɗiyya ce mu babu haka a cikin manhajin da muke bi abin da muke bi ibada mu muke yi in ka ji haushi oho mu ba mu don ka ji haushi ba in ka yi farin ciki oho mu ba mu ba don haka babban limami daga cikin limamai na manhajin mu al-Imam al-Bukhari ce da me zagi na da me yabo na ni duk ɗaya ne Haka ce me yasa yake to dama ban yi dan ka zage ni ba dan haka dan ka zage ni ban san ka ne ba ban ji haushin ka don ka yabe ni oho ban yi farin ciki ba don dama ba kai nayi ba abinda nake nema kawai yarda Allah to dukkanmu haka muke saboda haka mu ba za mu ce tun da wane yana yin kaza yana bata mana rai mu ma bari mu kirkiro kaza mu yi dan mu bata mai rai ba mu babu haka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to ka ji wani shariran hadisi dai jiya wanda malam ya bidu ya nuna mana cewa ƙarya ne wanda a ciki ake cewa a ranar ashura aka fara ruwan saman farko a ranar ashura aka fara halittun dutse a ranar ashura aka saukar da kaza a ranar ashura aka haifi annabi ibrahima rannan nan Allah ya warkar da annabi ayuba kai da jin hadisin kai ka san wannan akwai akwai rakakatul lafzi akwai lafuza na rashin kan gado wanda babu hikima a ciki to shine sai mai littafin a yau da sai ce qalal musannif sai mai ruwaito littafin yake cewa mai wannan littafi ibn jauzi yace haza hadisun mawdu'un bila shak wannan hadisi ne na ƙarya babu shakka jama'a mun gane mun karanta wannan hadisin jiya kai da kake jin wannan kasar ka je ka nemi kasar ɗin baya yana cewa wannan hadisi ne na ƙarya babu shakka qala ahmad ibn hanbal al-imamu ahmad dan hanbali yace kana habib ibn abi habibin yakzibu shi habibu dan abi habibu wanda muka ji a jiya cewa dama kun san jiya nace ce ku yi makin sunan shi da kyau ko to malam ahmadu dan hanbali imamu na ahmad ibn hanbali yace habibu dan abi habib din ya kasance na yin ƙarya وقال ابن عدي الإمام ابن عدي الجرجاني يفدي أتكل لتافن الكامل كنا في ضعفاء الرجال يتي كان يضع الحديث wannan mutum habibu dan abi habib ya kasance yana kirkira ƙarya ya dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwati man yudkhalu baina habibin wa baina ibrahim Ab man yudkhilu baina habibin wa baina Ibrahim abahu daga cikin masu riwayar wannan hadisin na karyar wasu in suka zo tsakanin Habib da Ibrahim ɗin nan sai kuma su shigar da ainihin baban ainihin Habib ɗin wato Habib ibn Abi Habibin sai su ce an abihi sannan an Ibrahima kamar yadda in ka ji a isnadin zaka ji haddasa na Habibu bin Abi Habibin an Ibrahima. to wasu masu riwaya in suka zo sai su ce haddathana habib ibn abi habibin an abihi abi habibin an ibrahima wasu haka suke karawa da cewa sai yake cewa wa qala abu hatim ibn hibbana al-imamu abu hatim ibn hibbana jama'an musulmi kun ji fa irin malaman da ake daukan ilimin hadisi a wurin su waɗannan su ne malaman duniya in ka je kana karatu za ka san su za ka san littattafan su amma in ka tsaya ka kale gefe guda shi kenan wallahi sai a cuce ka sai bayan shekaru shekaru sun taru akan ka ya'ya sun yi maka yawa kwakwalwaka ta fara koma baya sannan kuma sai ka zo ka gane gaskiya a lokacin da yake al'amari ba zai amfane ka ba yanzu da kake matashi muke ce maka ka daina zagin manzon Allah ka daina zagin sahabban shi ka daina kin ahlul baiti ka daina iskanci ka je ka yi karatu ka amfanar da kanka ka amfanar da al'ummarka amma kai abin da yake damun ka kullum in mune maka nasihar wai kai ana zagin malaminka wai kai ka kenan sai ka gane malaminka kuma yana zagawa manzon Allah malaman da suka karantar da musuluncin da ya zo da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka fa bil ahara abin da ya fi cancanta gare ka ka yi wa malaminka nasiha ya daina zagarwa manzon Allah malaman da ya bari su karantar da alkur'ani da hadisi waɗanda ibnul qayyim yake cewa walaulahu humu ma kana fil ardi muslimu yace wallahi ba dan su ba da duk duniya ba a samu musulmi ba to ba dan sahabbai ba manzon Allah bai taba fita daga Arabian Peninsula ba bai taba fita daga kasar Larabawa ba duk wa'azin da annabi ya iya kashi ƙasar Larabawa waye suka je suka kai musulunci kurdi kurdi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin musulunci ya zo Najeriya ta arewa tun manzon Allah yana da rai akwai labarin musulunci a ƙasar maiduguri bayan ko lokacin abubakar tuni manya-manyan sahabbai tabi'ai da makamantansu uku batu bin nafi'in duk sun shigo ainihin turus sahara ta hanyar sahara sun zo maiduguri an fara yada addinin musulunci akan doki ba jirgin sama ba kaza ba kaza wasu a ƙasa suke yawon kai addinin musulunci haka suka yawo sai da suka karaɗe addinin musulunci ko ina waɗannan mutanen ka rasa waɗanda za ka zaga kamar yadda na kawo misali ran nan yanzu in wasu suka ce wai ku su albani me ya haɗa ku da 'yan shi'a ne sai mu ce kai kirista ne in ka ce eh sai mu ce yanzu ya yi daidai a ce ga wani kirista shi bai da aiki sai ya dubi barnabas da markus ya ta ɗura musu zagi za ka fahimci wannan a matsayin karɓaɓɓen kirista zai ce a'a in kai annabi Musa kake bi ba Yahude ne kai Yahudu ne kai shin ya yi daidai a ce ga wani ba Yahude ya kafa kungiya ba wanda zai rinka zanga-zanga yana zagi sai annabi Haruna yo zai yiwu ba zai yiwu ba amma in ba haka ba yo ina ruwanmu da ku ku je ku bi mazhabin shi'a da zaka bi ka ɗauka za a fiƙihu ka ɗauka za a ka je ka bi tarkacenka yo amma dan me zaka dubi abubakar ne siddiqu bi shahadati rabbi Allah da kanshi shi saukar da shaida cewa sahabin manzon Allah ne ka buɗe baki ka ce Allah ya tsine wa abubakar jama'a ku dubi kalmar nan fa ku dubi kalmar nan fa a dubi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce Allah ya tsine wa Aisha yo ka bi kwararo ka zagi madam stella mana ta obasanjo ka gan ka kwana bakwai a gidan uwarka ko zai yi yo me ta kai aisha to ma gwada ta ma ba kuskure ba ne وقال أبو حاتم ابن حبان الإمام أبو حاتم ابن حبان يتي هذا حديث باطل لا أصل له wannan hadisi batacce ne bai da asali to ta iya yiwa ka ce a ah, a baya mun ce maka aka ce hadisi batili bai da asali kuma ana nufin hadisin da yake maudu'i har yanzu ba a sauka daga kan wannan magana ba domin baka manta ba a jiya kaji an ce hadisin an yi tarkibin isnadin ne an ɗauko ne isnadin kawai sai aka ɗora bai da isnadi wani ne kawai ya sha dare ya kaga sai je dubo wani isnadi mai kyau sai ya ɗauko sai ya ɗora ko mun fahimta kamar yadda ake samun injin Vespa ana janareta da shi ko mun fahimta to goma ma wannan ai yana aiki amma wannan bindiga zai yi qala sai shi al-imam Abu Hatim yace wa kana habibun min ahli marwin habibu yana daga cikin mutanen ainihin ƙasan marwa ya ba'ul hadisa yana ƙirƙirar hadisi sai ya danganta alal siqat ga mutanen kirki zai kirkiri hadisi sai ya ɗauko mutanen kirki sai ya haɗa da su abin da yake faruwa waɗannan makaryata wato sun haddasa fitina yanzu kamar imamu malik malaman hadisi suna karɓan hadisin da imam malik ya ruwaito ɗari bisa ɗari to da makaryatan suka gane haka sai su je su sha dare sai su tsara larabcinsu sai zo sai su ɗauko isnadin malik sai su haɗa idan malamin hadisi ya ce ƙarya ne sai jahilan da ke da'awar su 'yan malikiya ne sai ce yanzu ana nufin maliku ya yi ƙarya kaga ba su gane ba don da sun gane sai sun ba da tukwici ga malamin da ya ƙaryata magana domin an ɗibo ƙazanta ne an ɗora wa limamin da suka yarda da shi amma da ba su fahimta ba fa sai ce ana ƙaryata maliku a halin ƙarya ce aka yi wa maliku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu misali yanzu kana da account a Habib Bank sai kawai sai wani ya je rubuta cek na ƙarya sai ya je a bashi kuɗi ana zuwa kawai shi kenan sai aka ga wannan cek na ƙarya ne sai aka hana shi da aka hana shi ana cikin hayaniya ɗan sandan banki ya taso sai ga ka kazo sai aka ce alhamdulillah ga ma mai account din ya ce a fitar da kuɗi daga account ɗinka a bayar ga sa hannu ga kaza amma mun ce ƙarya ne misali kai mai account ɗin sai ka hau bambamin faɗa yanzu kuna nufin ƙarya ne ban da kuɗi ban da account a wurinku kaga bai da kan gado domin aiki ake mishi idan da duk wanda ya zo da wata takardar abin nan cek za a zari kuɗi a bayar kawai daga ya ce gashi daga wani zai zo ya samu da ragowar canji a cikin account ɗin shi to kwatankwacin abin da yake faruwa kenan amma mutane ba su gane ba shi yasa muke haƙuri da duk bala'in da mutane suke mana ran da mutane suka gane har addu'a suke mana haka imamu ahmad yace da mu yace malaman hadisi ku yi haƙuri yace wa qulu lahum ku ce wa jama'ar da ke zagin ku bainana wa bainakum shuhudul jana'iz tsakanin mu da ku ana gane wanda jama'a suka yarda da shi ran da ya mutu ran da malamin hadisi ya mutu ran da imamu ahmad bin hanbal ya mutu ran nan duka aka kulla kasuwar garin bagadaza ba cewa aka yi a kulle ba fa kowa cewa ya haƙura zai tafi jana'iza ran da ibnu taymiya ya rasu ran nan har kiristoci suka ce ba za su je ofis ba ba za su je kasuwa ba suka ce wannan mutum babban mutum ne sai sun je jana'izar shi ba gayyata su fa aka yi ba to bainana wa bainakum shuhudul jana'iz sai ran da muka mutu tukuna sai a ce o Allah sarki wana nan ya faɗi magana nan aka ce ƙarya ne ashe gaskiya ce yo shi yasa ba za mu yadda saboda kai yanzu baka gane ba wai sai a bi yadda kake so a faɗa maka yadda kake so sai mu faɗi yadda ba ka son ka ji zafi ka yi ashar ka yi sharri ka yi kaza kana nan ka yi karatu kai karatu da ka gane gaskiya sai kuma ka ce oh ashe gaskiya wane ya faɗa ga misali 1987 aka yi rikicin kafancan sai ainihin aka kama yan uwanmu daga nan zaria aka kukulle su saboda nan mun kona churches da hotels da sauransu aka je aka kukulle su me ya biyo baya sai muka zo nan muna karatu a nan masallacin mutunci tuntuni dama mun karanta cikin fiqh sunna mun karanta cikin bulugul mara sai muka ce to idan manzon Allah wata musiba ta sauka gare shi da shi da sahabban shi sai su rinka yin kunuti abin da ake nufi da kunuti shine liman da mamu su daga hannu liman yana faɗin ainihin addu'a mamu suna amin ana kiran sunayen muminan da aka kakkama ana cewa Allah ka kwaci wani da wani ana ambatan sunansu ana kiran sunayen manya-manyan kafirai ne musu bakar addu'a sunna ta yadda da haka ga hadisai munan nan da nan muka ci gaba da yi haka a masallacin nan duk masallatan ahli sunna sai aka yi ta yawo ana gulman mu da aka tashi ma aka je aka kai wa mai gari kara a lokacin aka kai wa iyan sabon gari sai aka ce ai wani masallaci ne su yamma ma suke kallo suna addu'a aka juya abin ma ba mu damu da su ba aka tallara aka tafi kaduna aka kai kara wurin malam abubakar gumi ai wani malami ne yana nan ya kawo wata addu'a a sallah azhar la'asar magariba isha asuba a bayyane yana kiran sunan america malam yana zagi yana kiran sunan kaza yana zagi yana zagin katafawa yana kiran sunan wasu mutanen shi da aka kama yana musu addu'a ka ji abin mamaki kuma malam ya gama karanta hadisin kenan fa sai suka mai wannan tambayar sai ce ku ce ya bari sai aka zo aka ce malam ya ce a bari sai na ce ni ba shi nake bi ba ni annabi nake bi to ni dama matsala ta kenan to shi kenan su ɗinnan nan sai suka ba da fatawa cewa duk wanda ya sallah a masallaci irin namu da ake wannan kunuci babu sai muka rabu da su ba mu biye musu ba da mun biye musu an yi faɗa sai su ce dama abin da muke nema kenan da mun bata lokacin mu mu musu raddi karatunsu bai kai su iya fahimta ba kamar ɗan firamare one ne aka je aka kai shi 200 level za a yi pharmacy ko eh, medicine ko za a karantar da law ko za a karantar da engineering turancin da ake ma baya ji saboda haka sai muka ɗauka waɗannan fa gaba ɗaya abin da muke gaba ɗaya ba ma sa iya fahimta abin da muke sai muka rabu da su da muka wuce me ya faru bara da aka yi rikici da bara waccan da aka yi rikicin kaduna waɗannan mutanen da suke ba da fatawar mu da muke haka shekaru goma sha da suka wuce suka ce ba mu da sallah su suka rubuta a takaddu suka aika wa duk limaman da ke limanci a ƙarƙashin masallatansu cewa duk limamin da bai yi wannan addu'a ba ma za a soke rawanin shi za a kwance rawanin shi za a tuɓe shi daga limanci sai na ce a nan masallacin sai na ce kun gani in kun tuna shekarun da muke abin nan mutanen nan suka ce ba mu da sallah su yau da suka tashi gashi sun ce duk limamin ma da ba zai yi ba za a cire shi wanda mu ko bamu kai haka ba mu cewa muka a'a abu ne sunna mustahabbiya in an yi abu yayi kyau in ba a ba sallah ta yi su ko suka ce wanda bai yi ba a cire limancin shi haka suka yayyada takaddun nan muna nan da kwafi limaman su da ba za su iya ba suka kawo kuka ba za su iya ba sai aka rubuto musu ga addu'ar da za ku rinka yi dan dai su dole a yi ko da tsiya ko da arziki to ka gani shi yasa kullum sai muke ce musu da su zo su san abubuwan nan in suka san abubuwan nan sai su je su kai wa mutanen su sai su samu girma din ina son yin wata magana ba don tunan asiri ba sai don faɗin gaskiya Allah ya ji kan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa wanda duk yake yankin muciyan nan ya san Malam Ibrahim bawa mai shinkafa in bai zo guri na asabar ba zai zo guri na lahadi in bai zo asabar ba zai zo lahadi ana nan sai mutanen kungiya suka niki gari har jos suka je suka same shi suka ce kana zuwa gurin albani mutuncinka zai zubi ya ce me ya faru suka ce shi albani ba dan kungiya ba ne matsalar shi kenan ya ce akwai wani mugun abu da yake ne da in an ganni tare da shi ni ma za a suka ce a'a laifi dai ba dan kungiya ba ne ya ce to barin gaya muku gaskiya ba wani abu ke kai ni wurin shi ba sai dai ga irin nau'in karatuttukan da nake ɗauka idan har cikinku akwai wanda zai iya biya min a cikinku ku 'yan ƙungiya to in dawo cikin ƙungiya a biya min ya fi in fita waje suka ce to ai mu ka san mu ba mu iya waɗannan karatu ka ce to shikenan sai ku bar mu mu je mu abin nan idan ya zo muka tattauna matsaloli muka bincika muka nuna mishi abubuwa yana zuwa ya hau duron wa'azin ƙasa baki ɗaya sai ka ji ya fasa don haka sai ya zama very current a lokacin nan yana wa'azin shi da power da hujjoji da sauransu ya mutu lafiya muke mishi du'ayin Allah ya gafarta mu sai su suka saka kansu a cikin rudani suka kasa fahimta haka ta kenan fa yo na ƙasa ce ba na ƙasa ba ce domin duk wanda za a ce an gan shi da karatu wahayi aka yi mai ba wahayi aka yi mai ba zuwa ya aka koya mai yo na ƙasa ce in ka je to in ka san baka sani ba da sai ka ɗauke bakinka amma baka sani ba baka san baka sani ba to gaskiya wannan duka ne maganin irin wannan jama'a Allah ya kiyaye to saboda haka jama'ar musulmi kun dai ji wannan sai yake cewa la ya yahillu katbu hadisihi illa ala sabilil qadhi fihi bai halatta a rubuta hadisin shi ba a je a kai wa mutane sai dai ta farkin da za a bi a bayyana wa mutane sai dai a rubuta dan a soke shi a ce jama'a kun ga hadisin habibu dan abi habib din nan bai inganta ba shi yasa muka kawo muku wani daga cikin hadisan da malaman kasan nan ke ta karantarwa cewa in mata sun tashi sallah su rinka matse kafafuwansu duk hadisan habibu dan abi habibin ne kaje ka karanta kuma tarihin shi a cikin littafin a ainihin afa'u wal matrukina da kuma littattafai irin sayarwa alamin eh, ba siyaru tahzibu tahzib da littafin alkamalu firrijal da littafin lisanul mizan da littafin mizanul itidal duk ka je ka karanta waye habibu dan abi habibin din nan sai ka gani amma matsala ka ce baka da littafan sai ka haƙura da aikin Allah ya shirya da mu ya ce hadisun akhar ga wani hadisin ɗayan daban shi ma ga wani hadisin daban kala ya ce an ba'ana a cikin wata nuska akhbarana ne ya ce an ba'ana abdullahi ibn aliyin al-muqri kala an ba'ana jaddi abu mansurin al-muqri قال أخبرنا عبد السلام بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا أبو الفتح ابن أبي الفوارس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمود بن صبيح قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبد الله بن عبد الجليل قال حدثنا حيصم قال حدثنا حيصم بن آه، شداخ عن الأعمش عن إبراهيم an alqama an abdullahi qala yanzu kun ga irin tsiyar yanzu wannan isnadin na daga cikin asahul asanid da suka ɗauko suka jona da shi isnadin da ka ji daga Amash, daga ibrahim daga alqama daga abdullahi dan mas'udin yana daga cikin asahul asanid isnadai mafi inganci amma kun ga da suka tsara ƙaryar sai suka ɗauko sai suka jona aka suka yi ta haɗa fada eh, eh, tsakanin malaman hadisi da jahilai da ka ce ƙarya ne sai a ce yo yanzu annabin ne ya ƙarya ko abdullahi dan mas'ud sai a kasa fahimta abu Allah ya kiyaye قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه a من وسع على أهله يوم ranar ashura wanda diya yalwata wa iyalan shi wasa Allahu alaihi sa'ira sanatihi Allah zai yalwata mishi a sauran shekarar shi gaba daya qala al-uqayli malan al-uqayli yace alhaisamu haisamu din nan da kaji a cikin isnadin majhulun mutum ne majhuli me ake nufi da majhuli mutumin da malaman hadisi ba su san shi ba ba su san neman ilimin shi ba sai dai kawai sai suka ji shi kawai in an ce waye wannan za su ce a'a ga dai wani mun ji wannan shi kira majhulul aini majhulul hali kuwa shine mutumin da an taɓa jin sunan shi a bakin almajirai guda biyu amma su ma ba su san halin shi ba jama'a mun gane to in aka ce majhulun aka yi shiru to ana nufin majhulul aini in kuwa ba majhulul aini bane majhulul hali ne tun farko malamai mastur suka fi cewa sai ya ce wal hadisu ghairu mahfuzin wannan hadisi ba mahfuzi bane ma'ana hadisi ne munkari abin da ake nufi da hadisi mahfuzi hadisin da malamai mahaddata masu ilimi sun san shi ya tabbata don aka samu wanda ya saba mai sai a ce mishi ainihin abin nan a Shaz sai a ce mishi Shaz. wa qala ibn hibbana ibn hibbana yace al-haysamu mati. shi haisam din nan ya ruwaito bala'o'i la yajuzu lihtijaj bihi bi halatta ay hujja da shi ba ai kowa ya san fa idza ja'at tammatul kubra ko to shine aka ce to shi yanzu ba at-tammatul kubra ya ruwaito ba at-tammatu ya ruwaito jama'a mun gane bala'o'i ya ruwaito wato hadisan da ba abin da za su yi sai su lalata maka musulunci wa qad rawa hadha hadisa hadith Sulaiman ibn Abi Abdullah an Abi Hurairata an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum mai suna Suleiman dan Abdullahi ya ce shi ma wai ya ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira wai Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama qala al-Uqayli al-Imam al-Uqayli dai sai ya ce wa Sulaimanu majhulu shi Suleiman dan Abdullahi din dan Abi Abdullahi nan ba a san shi ba wal hadithu ghairu mahfuzin shi ma wannan hadisin ba mahfuzi bane wala yathbutu hadha al hadith an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin fa bai tabbata daga manzon Allah ba shi hadisin musnadin a cikin dai hadisi mai isnadi to ba a samu wannan magana daga annabi ba in dai man wasa'a ala ahlihi yawma ashura a wasu Allahu alaihi sa'ira sanatihi ne malai yake cewa wannan hadisi ba inda aka samo shi da isnadi to ta iya aka ce ga isnadi sai a ce a duk waɗannan murakkabai ne an ɗora ne kawai cloning ɗin su aka yi hadisun akhar yace ga dai wani hadisin daban qala akhbarana zahir ibn tahir qala anba'ana abu bakr ibn ahmada ibn al-husayn al-baihaqi kaji al-imam al-baihaqi ne ruwaito wannan hadisi qala akhbarani abu abdullahi muhammad ibn abdullahi al-hakim dama hakim malamin baihaqi ne duk sanda ka je kana karatun ainihin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi kaji ya ce maka haddathana abu abdullahi al-hafiz to yana nufin baihaqi ne yana nufin hakim to kaji baihaqi ya ruwaito na hadisi ta hanyar hakim qala karka ce to tunda bai haƙi ya ruwaito ya zama sahihi a'a sukan je su ruwaito hadisan ƙarya don su zo su bayyana wa duniya kamar yanzu yadda muke karantawa nan yawai ba za ka ce ai na ji albani ma na karanta hadisin ba don haka ya tabbata a'a me yasa muke karantawa don mu bayyana aibin shi ko su ma sun ruwaito ne don su bayyana aibin za ka ji daga ƙarshe قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد ابن محمد الوراق قال حدثنا علي بن محمد الوراق قال حدثنا الحسين بن بشر قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wai aka ce ibnu abbas ya ce wai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wai ya ce man iftahala bil ismi yawma ashura'a duk wanda ya samu tozali ya ainihin sa a idon shi a ranar ashura lamyar mid abadan har abadan abidina ba zai yi ainihin hakiya ba qala al-hakimu hakimu yace ana abra'u ila Allah min uhdati juwaibir ni hakim na barranta na koma ga Allah ba zan ɗauki nauyin abin da ainihin juwaybir ya ruwato ba ba zan ɗauki nauyi ba kun gane ya ce ya barranta ba shi ba abin da wannan mutum ya ruwaito ya ce yana bai barranta zuwa ga Allah yana kafa Allah shaida ba shi ba wannan hadisi fa inna yau ma'ashura'a. Ya ce domin sanya tozali a rana ashura lam yurwa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fihi asarun ba a taɓa ruwaito wani hadisi daga manzon Allah a kai ba wa huwa bid'a bid'a ne sanya tuzalin a ranar ashura in dai har da wannan manufa ce ibtada'aha qatlatul husaini alaihi salam waɗanda suka kashe husaini su suka ƙirƙiri wannan bid'a don su farin ciki su kishiyanci yan shi'a qala ahmad al-imam ahmad ibn hanbali yace la yushtaghal bi hadisi juwaybir jama'an musulmi ka a bata lokaci da hadisin juwaybir wa qala yahya yahya ibn ma'in cewa yayi laysa bi shay'in shi wannan juwaibir dinnan ba a bakin komai yake ba wa qala an-nasa'i wa daraqutni da nasa'i da dara daraqutni suka ce matrukun wannan mutumi abin ai watsi da shi ne ballagaza ne jama'a kun ji fa malaman da ake dauko ilimin jarh wa ta'dil daga wurin su sai ka je ka san su irin su Yahya ibn Ma'in irin su Imam Ahmad irin su Imam Malik irin su ainihin Imam Nasa'i su Dara Qutni su Bukhari ibn Adi al-Jurjani Abdurrahman dan Malam da wane duk waɗannan manyan malamai su ne ake ɗibo jarhu wa ta'dil a wurin kuma kowa yana da littafai da ya rubuta kuma zuwa ba kai ka sai littafan nan ka je ka koyi ilimin sannan ka zo ka yi bincike sannan naɗin ka in ya kai yadin da ke kantin kwari ba kai laifi ba amma ka zo ka kifa naɗi ka sa malafa ka sanya ainihin dadduma ka sanya tuma ƙasa duk ka rufe jikinka iska ba inda take ratsawa neither natural no abin nan abin nan me yake da suna artificial ventilation da yake shiga jikinka ka cutar da jikinka sannan kuma kana ta zufa kana karya. ka cire waɗannan tarkace ka je kai karatu tukuna sannan sai ka dawo kasa yo amma abin da ya faru ne a ƙasashen mun fa baka yi wannan shiga fa ba a yarda kai malami ne sai an ganka ka sa malin malin ka kawo alkyabba ka sa ka kawo wani majanyi ka ɗaura wuyanka ka kawo ɗamara haba jama'a haba jama'a sai kai ta wahalar da kanka manzo Allah baya irin wannan shiga jama'a sam shi yasa in aka zo cikin sahabbai ba a gane shi karanta hadisin riyadu salihin yana cikin bukhari wani ba kawai da ya zo cewa eh, ayyukun muhammad cikin kuwa ya muhammadu yoto inda yi wani kankan kankan nadi da wasu kakaba kakaba ba dole in aka zo a gane shi ba komai tsiya amma annabi zama yake cikin bayan Allah shi ma bawan Allah ne don haka da bakau ya zo ya ce cikin kuwai Muhammad ya ce ni ya ce Muhammadu dan Abdul Muttalib ya ce eh sai ce to na zo zan maka tambayoyi ne kuma zan matsa maka a tambayoyin amma kaka ji haushi na annabi ya ce bismillah mutanen kauye ne mutanen shi ne diya san su nan muka karanta hadisin a cikin sharhu sunna ya ce wani ne ya je ya ce mana wai ka aiko shi ya zo ya mana wa'azi wai Allah ne ya aiko ka yanzu da gaske Allah ne ya aiko ka daga saman bakwai annabi ya ce haka abin yake yanzu da gaske salloli biyar gaskiya ne da gaske zakka da gaske annabi duk ya bi da shi yadda yake so daga ƙarshe sai ya ce to ni wakilin mutan garinmu ne dama sun ce in na bincike ka kace gaskiya ne in musulunta kuma in karɓa musu musulunci in kai musu ya ce suna na wane ɗanwana ya koma haka ake so kai mai da'awa ka iya mu'amalantar ko kowaɗanne mutane wani da ya tashi da raƙumin shi ya shigo masallaci haka da raƙumi yanzu kamar mutum kana zaune cikin ofis ɗinka kawai sai ga mutum yana ƙugo keke ya za ka yi sai ka ce mishi malam ya eh, ɗan kafe keken a can amma in ka ce ba ƙauyen banza ba ƙauyen wofi ba haka ake yi ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa ya haka sahabban shi suke rayuwa su abubakrin abubakar sanda aka naɗa shi khalifa sai zan an yanka mishi albashin da ba zai ishe shi cefane ba gari ya waye kashe gari dama dillali ne da abubakar mai kuɗi ne da ya sadaukar da kuɗin sai ya jali ya kare sai koma yana dillancin atamfa da sauran abubuwan sawa kamar da kasan dillali gari na wayewa sai aka ga abubakar ya ɗibo kayan dillanci a ka ya fito ya wuce jama'an musulmi aka ce ranka ya daɗe khalifa ina za ka yi ce zan tafi kasuwa kasuwa eh yo aikin da muka naɗa ka jiya fa ya ce a'a aikin da kuka bani jiya albashi ba zai ishe ni ba to ba zan iya ɗibar kuɗin gwamnati ba shi ne zan tafi in ne dillanci na dawo to kuma sai in zauna a ofis sai in yi muku aikin da kuka sani umar ya ce ka koma ba za ta sabu ba ya ce in rikici ya kacaɓe da rana ba shugaba yaya za a yi ya ce ka je ka faɗi duk abin da kake bukata za mu wadata ka da shi ya ce to kun san ni babban mutum ne lura rago guda nake yanka a gidana eh ai mutanen da ko babanka ya fi ka cefa ne mai kyau kai yanzu ka zo zamanin bala'i ya faru duk sun tsotse ku eh ma ko kuwa mutanen da mutanen da sai yayo cefa ne duk yadda za a kifa su ya siyo naman miya kai yanzu kowa ke ba iya sa miya ta gardi aka ɗibi albashi wadatacce aka ba abubakar ya zauna shekara biyu ya halifanci amma da ya zo mutuwa sai tattaro 'ya'yan shi sa'aisha ya ce ina roƙon ku arziki ina mutu kar ku ci gado na suka ce me yasa ya ce ina so in yi sadaka ne ga baitulmalin musulmi gaba ɗaya don haka da ya mutu aisha ta ce ba mu gaji komai ba muka tarkata duk abin da ya bari muka ce a mayar wa gwamnati tun da ya ce wa gwamnati sadaka ta ce wallahi babana abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati ba gwamnati ce ta ci riba da shi to duk wanda ya ce shi salafi ne yanzu haka kawo darakta ko manaja aka ba shi haka fa zai yi ba wai haka ka sadaukar da ka ba wannan ba dole ba ne amma ba za ka sake saboda albashi yayi yi kaɗan ka ce za ka yi sata ba gwamnati kai yi musu complaint ka gaya musu kun samun albashi ba zai ishe ni ba in ba ta yiwa gwan maka bar aikin da ka je ka yi aikin da za ka saci kuɗi su hallaka ka shi yasa a ƙasashen Saudi Arabia a yadda dai na sani in aka ɗauke ka aiki za a sa maka basic salary albashi da aka san ya kamaci mai wannan ofis. sai kuma gwamnati ta sa ainihin a bincike 'ya'yanka nawa matanka nawa iyayenka su gwaggwawanci duk nauyin da aka san yake kanka sai kuma a ƙara maka wani albashi wannan na musamman ne saboda kaka ci kuɗin gwamnati to amma mu fa afirka ai sai dai rahama Allah kuma eh kasashe irin su zimbabwe da kenya kaji da aka yi mulkin mallaka har yau albashinsu yana nan yadda ake to ba dole kai sata ba ba shi ya sa mabutu sai su sai ya sace kudin kasar ba gaba ɗaya lokacin nan kudin gaba ɗaya ya sace duka ya zama yanzu shi gwamnatin kuma shi yake bin ta bashi shi yake arawa gwamnatin afirka kenan kasar baka fata malam hadisin akhar yace ga wani hadisin daban قال أنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن تميم قال حدثنا إسماعيل بن تيم كو هكني متيم كو إيه gashi a ƙasa ya ce eh, hadisin akhar la yujda ba shi bane aha haddathana abu ja'farin muhammad ibn ahmad ibn ah, mutaymin mutaymin ne Mutaimin. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن حسين قال سمعت عبد الله ابن معاوية يقول سمعت أبي سمع أباه يحدث عن جده ونمت عبد الله دم معاوية بابا معاوية كما دك سني بونم عبد الله دم معاوية يتي ناجي بابانا yana cewa ya ji nashi baban nashi baban ya ce ya ji daga nashi baban kakan mai ba da riwaya kenan mm, wannan ita suke kira riwayatul abna'i anil aba'i suka ce wa fi hal kasra walakin al akas fi hal qilla riwayatul abna'i anil aba'i iyaye suna ruwaito hadisai daga wurin 'ya'ya mata eh, mazaje suna koyo hadisai daga wurin mazajensu to amma nadiran ne wannan amma galibi mazan ke karantar da matan galibi iyayen ke karantar da 'ya'yan to amma takan juye wani lokacin sai ka ji ainihin wato urwatu ɗan Zubairu, ya ce ya ruwaito an fatimata bintil munzir daga fatima 'yan munzir matar shi ce yau da riwaya ake ina jin kusan kowane gida ma haka za a yi sai dai gidan da Allah ya kiyaye domin duk matan suna zuwa makaranta maza kuma sun zama dala da gwauran dutse Allah ya kiyaye an abi umayyata an basata ibn umayyata ibn khalaf al-jumahi qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala yadayya suradan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga ainihin wato alhuda-huda ko mashin lera ko kuma tsadda duk su ake cewa surat an gani. alhuda-huda ko mashin lera ko tsadda duk waɗannan tsuntsayen su ne ake kira surat ya ce to manzon Allah ya ga alhuda-huda a hannuna faƙala sai ya ce haza awwalu tsairin sama ashura'a Allah sarki wannan shine tsuntsun farko da ya fara azumin ashura a duniya ma'ana ka ji tausayin shi ka sake shi <laughs> eh. eh ji mashin lera tsadda alhuda-huda dama mu ma a nan ƙasa ai akwai ƙarya akan alhuda-huda an ce alhuda-huda wai duk bishiyar da ya sauka sai ya sauke qur'ani kafin ya tashi kun ga sharrin sharrin hadisin ƙarya ko yanzu saboda wannan hadisin ko kun san abin da larabawa suke kiran alhuda-huda sawam suke kiran shi sawam larabawa sun fi sanin shi da wannan sunan sawam mai yawan azumi saboda wai shi shine tsuntsun farko da ya fara yin azumin ashura amma ga shi kaga a hadisin ƙarya ne barka ji qala anba'ana al-qazzaz qala anba'ana ahmad ibn ali qala akhbarana al-husayn ko al-hasan ibn abi bakr قال حدثنا محمد بن العباس ابن نجيح البزار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الرقي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال سمعت أبي يحدث عن أبيه عن جده عن أبي غليظ عن ابن أمية ابن خلف الجمحي قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدي سرد فقال yace wai manzon Allah ya ganni da ainihin alhudahuda ko mashin lera ko ainihin wato tsadda a hannuna wa sai annabi yace hadha awwalu tairin sama ashura wannan shine ainihin tsuntsun farko da ya fara yin azumin ashura a duniya ibn Ishaqa ar-raqi الرقي dan أن ar-raqi yace kana abdullah ibn muawiya min waladi abi غليظ shi wannan ainihin abdullahi dan abi muawiya din yana daga cikin ƴaƴan mutumin can da kaji mai suna abu ghalibin kaza rawa lana fi hadhihi riwayati bil ghaini wadha'i al mu'jamaini yace haka aka ruwaito mana wannan suna a ainihin cikin wannan riwaya da ki da kuma ɗamula hannu mai ɗigo va'un kenan an gani ghalizin yace wa kad akhbarana al-qazzazu qala anba'ana abu bakr ibn thabit qala anba'ana bishr ibn abdullah ar-rumi qala haddathani umar ibn ahmada ibn yusufa قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال سمعت عبد الله بن معاوية يقول سمعت أبي فذكر بإسناده شما يتي يجب أبين شينا أنبت وانشان حديث دا إسناد شي مثله إذن وانشان حديثي سواء ديدي وديدا إلا أنه قال سيدي شي تيواي غليط غليط يتي غليط مدد غليظ أتن bil'aini da an baki waffa da damula hannu al marasa ɗigo guda biyu qala al musannifu malamin da ya rubuta wannan littafi shine al imamu abdurrahman ibn al jawzi yace hadha hadithun la yasihu wannan hadisi bai tabbata ba wala yu'rafu fi sahabati an a cikin sahabbai ma sam ba a taɓa sanin akwai wani sahabi mai suna ambasatu ba wala abu ghalizin ba a san akwai wani mai suna abu ghalizin ba qala al-bukhari bukhari yace abdullahi ibn muawiya munkarul hadith abdullahi ɗan muawiya din can da aka faɗi a cikin riwaya to munkarul hadith ne bukhari ko cewa yayi man qultu fihi munkarul hadisi fala tahillu riwayatu anhu duk mutumin da nace munkarun hadisi ne wannan mutumi bai halarta a karba hadisi ainihin aurin shi ba wa qala al-uqayli yace yuhaddisu bi manakira wannan mutum yana ainihin karantar da hadisai waɗanda suke munkarai ne waɗanda suke ba su da tushe miyagun hadisai ne ba su da ma'ana la asala laha ba su da asali qala al-musannif mawallafin wannan littafi yace wa mimma yaruddu haza, na daga cikin abin da zai tura wannan hadisi anna tsaira la yusafu bi saumin ai ba a siffanta tsuntsu da azumi to kaga dirkaniya kenan Ka ga shirme kenan ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye irin waɗannan shirman shi ake zuwa ana ta karanta mutane akan mimbari yanzu ka ga wannan hadisin sai ka ɗauka kamar yana goyon bayan mu ne mu da muka yarda da azumin ashura amma me zai amfanar da mu dan hadisin ƙarya ya goyi bayan mu ba abin da zai amfanar da mu ya jama'ar musulmi saboda haka waɗannan hadisai kun ji su ba su tabbata ba to yanzu waɗannan fa da malam Ibnu jauzi ya kawo a wannan littafi kar ka taɓa ɗaukan wai su kenan fa akwai su da yawa kuma in ka tafi kana bincike a cikin duniyar ilimi za ka yi ta karo da su iri-iri sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka shi yasa babbar ƙa'ida ita ce ka yi ƙoƙari ka san ilimi na mustalahul hadis da zaran ka san ilimin mustalahul hadisi shikenan ka ainihin kubuta jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu a takaice karatuttukan nan da muka ainihin ɗauko sun taho ainihin ƙarewa waɗannan ainihin karatuttuka kamar yadda na ce sun taho ƙarewa a takaice kamar yadda na ce wannan shine kasan na tara kuma kamar yadda ka ji mun cikasa da karatun waɗannan abubuwa abubuwan nan suna da yawa dukkan al'amuran mun taɓo ru'usul Kalam ne amma dai ga takaitacciyar maganar da muka ce muka ce azumin tasu'a da ashura suna ce mustahabbiya kamar yadda yau muka maimaita amma ba hujja ba ce akan a ce za a yi cika ciki ko hawan sallar gani ko wasu abubuwa makamantan haka sannan 'yan shi'a da suke ainihin zagin sahabban annabi suna tsine musu albarka su musu kazafi suna zagin tabi'ai irin su yazidu da sauransu wannan ma bid'a ce to duka bid'o'in muka ce mu ba ruwanmu da su kuma ba mu yarda da su ba na ɗaya kenan na biyu sai muka ce to kaga wannan dole yana buƙatar a yi bayani dangane da ita bid'a ɗin nan da muke ta yawan maimaitawa domin bid'a ta sha wuya a hannun 'yan Najeriya da can aka ce bid'a galibi ana nufin kaɗe-kaɗe da an ce kai wani kana da son bid'a ma'ana yana da son kiɗan kalangu molo da sauransu bid'a ta zo ta sake samun kanta a cikin wahala a Najeriya in aka ce bid'a kawai sai mutanen ƙungiyar izala sai su ce ɗariƙa don haka da zaran mun zo muna karantar da Bukhari muna cewa Imam Bukhari ya ce babu imamatul maftun wal mubtadi sai su ce su albani sun ce abiyan ɗariƙa sallah to kaga matsala kenan to darasi ne mai girma bid'a a je ai karatu a koye ta gaba gare ni nan wani babban littafi ne wanda wannan littafi ya tsaya ya yi bincike wani babban malami ne mutumin ainihin ƙasar masar ya ainihin wato mai suna a doktor izzatu a doktor izzatu id atiyya sunan shi kenan a doktor id ainihin wato izzatu ali id atiyya wannan malami ya rubuta wannan littafi gashi al bid'atu tahdiduha wa mawqiful islam minha na fatar ahlus sunna su yi kokari su samu littafin nan saboda aikin nan yadda muke son mu san sunna haka muke son mu san bid'a ba dan mu aiki da ita ba sai dai kamar yadda mawaki yake cewa alimtu sharra la li sharri walakin li ina koyan sharri ne ba dan in yi ba sai dai dan in kauce mishi Sau da haka dole ne a san sunna a san bidi'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu zan takaito ga ainihin bayanai ne wanda ina fatar saboda yadda mu ga abin ya takaitu mai waye zama wannan shine karshen ainihin karatuttukan mu sai dai kafin in shiga da nesa bari in shigo da wata tambaya wadda tana da matukar muhimmanci a irin waɗannan zamunan amsa ta ita ce ko ya halatta musulmi saboda wani abu da ya same su irin abubuwan da ke faruwa na siyasar duniya a yau su fito su bi kwararo kwararo suna zanga-zangar lumana abin da ake kira peaceful demonstration suna nuna ba su yadda ba ko suna nuna sun yadda ko suna ainihin ɗaga kwalaye ko suna bayani da makamantansu shin wannan ya halatta a musulunci wannan abu ya halatta a cikin addinin musulunci sai dai na ji wasu suna cewa wai bai halatta ba saboda daga kafirai aka samu wannan abu kullum muna gaya wa mutane in za ka yi magana ka ya san abin da yake faɗi mun kawo irin waɗannan kurakuran a baya ka nemi kasusuwa kamar na ɗaya da na biyu zuwa na uku cewa wasu suka ce yin kaciya ranar bakwai ga jariri bai halatta ba saboda mai saboda wai yahudawa ne suke yi sai muka ce a'a ko da yahudawa suna yi amma annabi ya yi wa hassan da husaini wannan ranar don haka sunna ta yadda a yi kaciya ranar bakwai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yanzu mu mune ne don mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba don mai koyi da yahudu ba to yahudawa da kiristoci suna zanga-zanga suna ainihin yin riot suna yin abubuwa makamantan haka waɗannan abubuwan da suke yi baya nuna cewa mu in mun fito da su muke kwaikwayo abin da muke nema shine akwai buƙatar da za ta sa a yi haka kuma akwai dalili a shar'ance wanda zai nuna an samu malaman farko sun yi haka shi ne abin dubawa ma'ana an samu daga cikin ainihin malaman farko ko annabi ko sahabbai ko tabi'ai wasu sun yi haka kamar gasar ƙur'ani ce da wasu ake cewa competition na ƙur'ani wasu suke ce bid'a ce kar kai saurin haka in ka san karatunka ɗan kaɗan ne kana ba da wannan magana ce al'alamiya fatawa ce mai girma kake yi kar ka dubi lungunku kawai ka tsaya kai ta bala'i a nan ga karatun alkur'ani ta halatta me yasa tana da asali daga zamanin tabi'ai in mutane suna yin wasu abubuwa su haɗa maza da mata suna yin wasu abubuwa da basu halatta ba wannan kan bai halatta ba amma ya halatta ga karatun alkur'ani ya halatta a ɗauko ainihin wata kyauta a sa wanda ya ci kyautar nan a ɗauka a bashi wannan ya halatta karanta littafin yas'alunaka fid dini wal hayati na addoktor Ahmad Ashirbasi a cikin mujalladin shi na farko Shi shikenan wannan littafi mujalladi bakwai ne ka je ka samu mujalladin shi na farko ka samu na biyu maganar zanga zanga ko an samu malaman farko suna yi kai abin da kake ɗauka zanga zanga ita ce a je a bugi nan a fasa nan a kashe nan wannan iskanci kenan wannan ba zanga zanga ba ce abin da ake nufi da zangar dama suka ce demonstration ina ma'anar demonstration in english kwatantawa nunawa bayyanawa me ya dame mu mun rasa yadda za mu bayyana wa gwamnati mun yi mun yi a zauna da mu mun yi mun yi mun yi da yan jarida an ki sai mu fito kwararo cikin lumana ko kwagiri ba wanda zai rike in ba tsohuwan da kwankwason ya tusguɗe ba sai mu fito muna bayyana ba ma son kaza ko muna son kaza ko muna son ayi kaza ko makamantan haka ka je ka karanta littafin tarihul khulafa'i na al-imam Abdurrahman suyuti a karkashin tarihin sayyidina Umar radda sayyidina Umar ya ainihin musulunta rannan sai da sahabbai baki daya suka fito tare da mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi peaceful demonstration a cikin garin Makka ka je ka karanta wancan littafin tukuna kafin kai saurin Allah ya isa domin galibi abin da yake damun su sai su ce yaya yan shi'a suna yin abu don me albani zai ce yayi daidai albani ai salafi ne ba ruwan shi ko yan shi'a su ne abu in gaskiya ne albani zai ce gaskiya ne yo ba mun kawo misalin haka ba da aka zagi manzon Allah Salman Rushdie Khomeini yace a kashe shi yan kungiya suka ce to tunda Khomeini ne yace ƙarya ne ba su yadda ba muka ce ƙarya kuke yan kungiya hukuncin Khomeini gaskiya ne ku karanta a shifa mana dan Khomeini yayi hukuncin gaskiya sai mu ce ƙarya ne a halin gaskiya ce in muka je lahira Allah ya kure mu yace me yasa kuka ƙaryata kaza bayan gaskiya ne ko a iya duban Allah ku ce saboda Khomeini ya faɗa za ku Allah demokuraɗiyya ne gaskiya gaskiya ce dan ba ma guje ya karanta qul wallahu ta zama ashar to dan liman yayi ashar sai a ce sadaqallahu alazim ta zama qur'ani dan liman ne duk mutumin da ya abu abin yana nan in liman ya zunduma ashar ba wanda zai ce sadakallahu azim dole a ce ashar kuma ashar ce bata gyaru ba dan ta zo daga bakin liman in ba ma guje ya karanta kulhuwallahu dole tana nan kulhuwallahun ta bata lalace ba haka muke jama'a ku rinka yin adalci waɗannan yan shi'a su ne suka ɗauka mu faɗa muke da su waɗannan yan ɗariƙa su suka ɗauka faɗa muke da su mu ba ma faɗa da kowa mu muna kiran mutane ne zuwa ga addini amma garin kiran ne dole sai mun bayyana aibin da ke tare da kai don ka fahimci aibin kwatankwacin ne mutumin da aka ɗora shi bai ɗoru ba in sarkin ɗori ya zo ya za a yi sai fa an sake karya shi wannan karyawa ba ta fi farko zafi ba to amma ya za a yi in ba a karya shi an sake ɗora shi ba ƙarshen ta sai karkace inci biyu ya fita a tsawon shi haka ne ko ba haka ba haka duk sanda motar ka te karo in fanal bita yadda keta yaya sai kana tausaya mata amma in bai kwada mata wannan guduma baya za a yi ta miƙe zai yiwu ba zai yiwu ba duk sanda matarka ta haifi jariri gashi nan in ba a sa reza an yanke cibiya an yi kaza an yi kaza ba zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka duk sanda kuka ji mun taso yan shi'a a gaba ko yan ɗari'a a gaba ko yan ƙungiya a gaba kaza ce ba ta ta kaɗanta don tana ƙin shi wallahi azimi mu muna sauke amanar da take kanmu ne kuma abubuwan da muke faɗi daga shekaru goma sha biyar zuwa yanzu har su 'yan shi'a sun yi furci da cewa abubuwan sun yi amfani har su 'yan ɗariƙa sun yi furci da haka cewa abubuwan sun yi amfani me yasa waɗanda suka dawo suka gane addini shi mana albarka suke yi waɗanda suka ainihin gane ɗin ba su dawo tare da mu ba suka je suka gyara ba mu samu su ba yoto da akwai matar da ke ɗaura hijabi in ba matar mss ba ko kuma matar izala amma yanzu matar kirista ma tana ɗaura hijabi me yasa inda mun bi ta tasu ba za su daura ba da in mata sanda muka kafa makarantar mata a nan anguwar mu muciya ba irin sharrin da yan dariƙa ba su mana ba ba irin sharrin da ba su mana ba ba mu damu da su ba da muka ci gaba muka ci a lokacin ma mace ce ke karantar da matan mace ce ke karantar da matan amma ba irin sharrin da ba su mana ba makarantar farko da 'yan ɗariƙa suka buɗe a nan cika nan gaba da muciya da daddare suka buɗe a rumfar kwano da fitila kwai ake yi kuma namiji ne ke karantarwa amma mu ba mu musu sharri ba tunda mu ba mu gada ba kun fahimci wajihul mukarana mu da rana ake yi da ranan nan kuma mace ke karantawa amma suka yi ta mana sharri su kuma da daddare a rumfa kwano kuma da fitilar kwai ba ma fitilar da take haska a ga kowa da kowa yadda ya kamata ba to saboda haka da'awa da muke yi duk wanda yake ɗauka zagin shi ake mu dai ba ma ce maka kai hakuri. don ba mu ga dalilin da za mu baka haƙuri ba amma abin da muke cewa abin da muka faɗa ana nan gaskiya za ta tabbata kuma alhamdulillahi yanzu kurakurai nawa suka gyara suna da yawa yoto da an kyale su fa yanzu cire gashin munkiri da ake yanzu wani dan ɗarikan ka faɗi sai zage kai ce sharri kake musu amma su manyan ɗarika da suke saurare na anan mutiya su sun san sadaqallahul azim gaskiya ce wannan maganar an cire gashin munkiri a nan muciya shehi ya zo a ɗauki zindime mai amarya a bashi ya kwana da ita a ce akwai wani gashi ne a gaban farjinta in ba shi shehi ba ba wanda zai iya cirewa to amma yanzu za a yi wannan ba za a yi wannan ba kun ga mun samu ladan yanzu abubuwan da ake da ba a iya kira'a ba duk wannan alherin mu ne da muke faɗi yo amma duk abin da muka faɗa za a zage mu saboda haka waɗannan yan shi'a da waɗannan yan ɗariƙa da mutanen mu na ƙungiya da suke ganin albani na zagin mu wallahi alazimi albani ba dan iska bane dan iska ne yake yin zagi muna faɗa muku gaskiya ne kwatankwacin abin da annabi yake faɗi shi ma ba cewa aka yi zagi bane yana zagin allolinmu yana zagin kaza yana zagin kaza yo da aka zo aka gane fa fitsari in annabi ya sahabbai in suka ɗauka shanyewa suke ka je ka karanta sunan abi dawuda annabi ya fi tsari ya ce wa barira baiwar aisha da aka yanta ta ya ce ke yarinya jiya da daddare na ya fitsari na zuba a kokon nan yana karkashin gado ki je ki dauka ki zubar da ta dauka kawai sai ta durkusa ta shanye shi ta fito da koko fas yaya aka yi ta ce na shanye ya ce ki je wuta ba za ta ci ki ba amma jiya su ne in an faɗa suke yin zagi suke ashar su suke jifan shi da kazanta a jiya haka za mu ci gaba mai ta faɗa muku mai ta faɗa muku mai ta faɗa muku ku zage mu ku wulaƙanta mu ku mana sharri mu dama mun riga mun gama da ku gaba ɗaya musamman ni dai ni na ce duk wanda ya zage ni a duniya na ya yafi yato ba shi kenan ba don haka ka zo ma wayan ka zage ni ka tuba ka ce malam ka yafe ni kana bata mun lokaci ne saboda me saboda qur'ani ya siffanta mu da cewa wal afina anin nas masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son mutanen kirki masu kyautatawa to haka muka samu salaf ba sa rike kowa don haka nace in dai kai mai sallah ne in dai kai musulmi ne to in Allah so ba za mu durkusa gaban Allah na ran kiyama ina da matsala da kai ba ba ni da matsala da kai da'awa kuma da muke nan ba mu zagin kowa ba mu yi kowa ƙarya ba mu yi kowa ƙazafi amma fa muna nan in bid'a ta zo sai an ragargaje ta ba za a bar ku ku shi'a ba sai an bayyana ba za a bar mutanen ɗariƙa su ta katobara ba mutanen ƙungiya da ke son zuciya da neman ƙin Allah duk ba za a bari ba sai an bayyana so muke al'ummar mu ta gyaru jama'a idan ba za mu tsaye da gaskiya ba al'ummar ba za ta gyaru ba kowa ga yadda Najeriya ta lalace yanzu ba abin da zai gyara Najeriya sai gaskiya Allah ya shiryar da mu to a takaice jama'ar musulmi ya halatta in ainihin bukata ta kama sai mu fito mu cika kwararo ba duka ba zagi ba wani da a'a ba za mu fasa sto din kowa ba ba wani abu mu natsu mu bi kwararo kwararo muna bayyana muna bakin ciki da abin da yake faruwa a Najeriya yan siyasa kun ci amanar mu yan siyasa ba ku kyautata mana ba kuma a ƙa'ida duk gwamnatin da ta turo aka yaƙi ko aka kashe ko aka harbi ko aka buga tear gas ga masu peaceful demonstration a ƙa'ida wannan gwamnatin ta cancanci a durƙusar da ita kuma a kwance rawanin wanda yake shugabanci a lokacin amma in sun fito suna buge-buge ne to wannan sun cancanci gwamnati ta buge su ta kashe na kashewa to saboda haka munasabar da ta sa aka yi wannan tambaya yanzu ga irin abin da yake faruwa a ƙasar iraki ko daidai ne yanzu musulmi su fito suna peaceful demonstration suna bayyana damuwarsu suna bayyana rashin yardarsu daidai ne musulmi su fito su yi haka domin abu ne da ke da alaka da siyasar duniya wadda yanzu wannan ya rage ita ce hanya kadai da kuke iya bayyana wa duniya ko ƙasarku cewa ba ku yarda da kaza ba yanzu 'yan siyasar nan da suka yi magudi suka yi zalunci suka yi kaza idan da za a ce ana fitowa ana musu wannan peaceful demonstration a ɗaga hoton mutum sai a sa cross a soke shi da jan biro sai a rinka ɗaga a ce mu dai ba maso ba maso ba kai mana aiki ba ba kai mana aiki ba la ilaha illallah ba masu ba duka ba zagi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yo ba lalle ne dawo ne nemi sulhu irin yadda muka kawo labarin indirgan da indiya je ba to saboda haka jama'ar musulmi kun ji abin nan don haka ya halatta amma ba za ku fasa kayan kowa ba ba za ku daki kowa ba za ku tsine bush albarka ku yi allah wadare da america ku yi tir da abin da shugabannin larabawa suka yi domin kamata ya a yau a ce shugabannin larabawa su haɗe kansu su tura sojojinsu iraki a ce duk ai gumurzu ko dai balarabe ya rayu gaba ɗaya ko balarabe ya mutu gaba ɗaya amma ba zai wasu na shan wuya wasu kuma suna rayuwa ba yanzu an manta da falastinu yahuda na can suna ta rushe gidaje suna kashe mata suna kashe 'ya'ya suna kashe samari an manta da wannan yanzu yanzu an je ana gumurzu a iraki tsakiyar garin musulmi a je a jefa bom wuta ta tashi ai duk inda aka ce ana yaƙi a cikin garin kaya an cuce ka amma a yaƙi a bayan fage ko kuma a yaƙi a tsakiya rabi naka rabi shi. amma an zo makwabciyarka ƙasar kuwaiti ta ba da fili a je ana ta da jirage, ana kashe mutane akan wai ana da'awar ana neman wani mutum kwaya ɗaya yau ba haka aka yi afghanistan ba akan ana neman mutum kwaya ɗaya zuwa kwaya uku aka kashe talakawan da Allah kaɗai san iyakarsu kuma har yanzu mutanen nan guda uku wallahi ba wanda ko dutse na gwafa ya taɓa shi dutsen gwafa bai taba usama ba bai taba ainihin aimanu zawahiri ba bai taba mulla umar ba amma an ce su ake nema yanzu an ce akan ainihin wannan mutum kwaya ɗaya saddam to akan haka har yanzu ba a kashe wa saddam ko kaza ba to amma ku duba yadda duniyar larabawa ta shiru yo babu laifi a fito a yi Allah wadar a ɗaga tuta Amerika amma ka ta da ƙasa a cinna mata wuta a ɗaga hoton George Bush a juya shi ta ka a rinka jeho shi ta sama ana buga da ƙasa ana ba ma son George Bush ba ma so turawan Amerika ku bar ƙasanmu turawan Ingila ku bar ƙasanmu Allah ya tsine muku albarka a je a samu wani wanda ya iya turanci haka ake yi mu har koyan wannan abin fa mun yi jama'a har koyan demonstration peaceful demonstration za ku je ku samu wani ne sai a aje wani nan kai tsaya nan abin da ake so ka tsaya a wannan kwanar kai ta wa america albarka ku kuma kuna cewa amin nan ku kuma ku ta wa ingila albarka ku kuma kuna cewa amin ku kuma wannan ku rinka daga tuta america kuna bugawa da ƙasa to kafin ku yi wannan sai ku gayyato 'yan jarida haka ake yi sai ku gayyato 'yan jarida idan 'yan jarida ba samu zuwa ba ku zo da video kamera ku zo da rediyoyi sai ku ɗauka sai ku samu wasu kafofin yaɗa labarai irin su Reuters sai ku siyar musu ko ku ba su kyauta irin su CNN ko ku aika a kan intanet nan da nan sai ku ga a biya yaɗu a ce ai ana nan ana zanga-zanga ana tsinewa Amerika albarka a Najeriya ana Allah wadare da abin da shugabannin Larabawa suka yi mutanen Najeriya suna nan ana ta addu'a kanawa fa hayyanka suke yi jama'a kanawa shanu suke siya da raguna suna yankawa ana addu'a ana roƙon Allah Allah saboda yankan nan da muka yi Allah ka tsine wa bush albarka wannan fa daidai ne jama'a ba kuskure bane aljani aka hana aiwa yanka amma ka sai rago ka yanka saboda me saboda wani gumurzu ya taso kana neman aure kansila ya zo ciyaman ya zo kai kuma bawan Allah mai sai da tattasai ina ka iya sai ka je ka sai rago ka yanka ka yi sadaka ya Allah saboda ragon nan da na yanka Allah ka sa in kasa su wallahi ba kai kuskure ba daidai ne to haka sai kanawa shanu ake siye a sai shanu a sai raguna a sai raƙuma a yanka a yi sadaka a ce an yi wa Saddam sadaka ne Allah ya taimaki Saddam abinda Saddam din nan yanzu ya zama siga ne da yake representing Islam su yanzu suna ganin in sun kawar da Saddam sun ci kashin bayan musulunci ƙasar iraki tana da tarihi shi yasa addu'a muke mata ɗari bisa ɗari muna goyon bayan kar a yi wannan yaƙi kuma duk mutumin da zai zanga-zanga ya aiko mana da goron gayyata ƙarewa dai kenan mu ba irin 'yan shi'a ba ne da sai a turo talakawa su mu da kanmu mu da muke malaman da shugabannin za a gan mu da rawanin mu a gaba muna ɗaga tuta america muna maka kafira da ƙasa muna tsine bush albarka duk duniya kuma a ɗauka jama'a musulmi mu gane wannan da kyau saboda haka duk waɗanda za su yi peaceful demonstration su aiko mana da goron gayyata dama mu masallacin mu masallacin yan ta'adda ne masallacin masallacin yan ta'adda ne eh america ta riga ta yi makin din mu yan kuma in baka zama dan ta'adda ba Allah bai kaunar ka abinda Allah ya ce wa iddu lahum mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum haka Allah ya ce ku yi wa kafirai tattali ya ce tattalin da za ku rugurguza ku makiyan Allah sai ya ce turhibuna bihi duk wani English translation ka je ka duba ma'ana turhibuna bihi ku je ku yi terrorizing nasu don haka Allah ne ba mu izinin mu zama terrorist amma ba terrorist in the American meaning ba terrorist according to yadda Allah yake nufi don haka mu fito ƙararren mu nuna wa America ba mu ba ta jama'a kuma tana shan wahala amma matsalar ba su bayyanawa saboda su suka mallaki kafafen labarai amma in kana son ganin labarai na gaskiya ka je kai login din ainihin website na jazira ka buga www.aljazeera.net kana bugawa za ka ga hotunan jiragai da abubuwa da aka bata musu akan intanet duk jazira ta aji an kashe su an ci su an ɗaure su an wulakanta su amma suna ta ɓoyewa amma da abin ya kamari ɗazu da azhar ya zama ba yadda za a yi dole sai da BBC World tashar BBC ta talbijin dole sai da ta nuna jiragen da aka baro suka ce abin nan ba zai koyi ba dole a bayyana yadda al'amari yake yawa Allah ya shiryar da mu to jama'a musulmi kun ji saboda haka duk wanda zai zai aiko mana da goron gayyata mm, za mu ci goron kuma za mu ji. insha Allah kwarai da gaske insha Allah a takaicen takaitawa jama'ar musulmi abin da ake nufi da bid'a a cikin harshen larabci shine ainihin wato sabon abu abin da ba a samu wanda ya rigaye shi ba gashi nan nassin qur'ani yace qul ma kuntu bid'an minar rusul ka ce musu ba ni ne farko ba daga cikin manzanni ba wai ni na taba zuwa ni na fara zuwa da wannan abun amma dangane da ma'anar bid'a a cikin ainihin wato harshen larabci a cikin addinin musulunci malamai sun kawo maganganu da yawa a takaice bid'a ita ce duk wani ƙari ko ragi a cikin ibada duk wani ƙari ko ragi a cikin ibada idan da gangan ka ce kai za ka rinka yin sallah a zahar raka'a biyu ba kasur ba ba komai ba to ka yi bid'a in ka ce mai bid'a nan sai a ce ka rage in ka ce kai la'asar za ka rinka yin raka'a biyar ne sai a ce ka yi bid'a mai bid'a a nan ƙari to bid'a tana shiga cikin tauhidi bid'a tana shiga cikin ibada bid'a takan shigo ainihin cikin abubuwa da yawa na daga ainihin bangarorin addinin musulunci to idan ka gane wannan da kyau kamar yadda muka faɗi cewa muna takaita abubuwan nan ne a tattakaice sai ka gane to akwai abubuwan da suke taimakawa ainihin wato bid'a ta ruru ta zama ainihin wato a bar da za ta zama alaƙaƙai ga jama'a waɗannan abubuwa su ake kira asbabul ibtida'i sabubban bid'a me ke sababa bid'a wai me yasa mutum yana musulmi don Allah zai yi ƙari ko ya rage sai malamai suka ce a'a akwai wani abu ne wanda yake in ba a tsaya an yi nazarin shi ba ba za a gane dalilin ba abubuwan nan ga su nan. waɗannan abubuwan abu na farko alƙaunu fi dini bi ghairi ilmin duk mutumin da yake magana a cikin addinin musulunci ba shi da ilimi akan wannan magana to zai yi bid'a kuma zai taimaka wa bid'a ta sabbabu wa qabulu zalika min qa'ilihi sannan kuma mutumin da ya maganar ba tare da ilimi ba sai a ɗauka aw mumarasatul jahil li umurin fatwa wa ta'limi wa qabulu zalika minhu ko kuma mutumin da yake jahili ne sai ya shiga cikin harkokin fatawa tasaddara littadrisi kullu muhawwisin balidin tasamma bil faqihil muhaddisi ya ce kowane shashasha ya yi naɗi ya hau kan kujera wai shi malamin hadisi ne wai shi malamin fiƙihu ne wai shi malamin fatawa ne ya ce abin mamaki fatawa ta zama kamar wata ramammiyar akuya wadda yake saboda ramewa har ana iya ganin ƙodarta a waje jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi magana a addini ba tare da ilimi ba akwai haɗari duk abin da ka san baka da ilimi kar kai magana a kan shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kar ka kutsa abin da baka da ilimin shi inna sam'a wal basra wal fuada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da zuciyarka za a yi maka bincike akai a tambaye ka ranar alkiyama duk abin da bakinka ya faɗa duk abin da kunnen ka ya ji duk abin da zuciyarka ta kudurce za a bincike ka a ranar alkiyama saboda haka mun baka da ilimi akan abu don Allah ka rufa wa kanka asiri jama'a wannan ina tabbatar muku da cewa shi yake kawo mana hayaniya sai a je aiwa malami tambaya yanzu kamar matsalolin nan nan da 'yan kwanaki za ku ji fatawa ta shiga cikin gari a ce malam ina hukuncin yin ashura sai wani ya ce hadisi ya zo in hadisin bai sai ce a mu ya tabbata a wurinmu da za a zaunar da shi a ce nuna mana yadda ya tabbata ta yi magana ba tare da ilimi ba don haka magana ba tare da ilimi ba ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ke taimakawa bid'a ta zo to ashe jama'a duk sanda aka ce magana ba tare da ilimi ba me ake nufi jahilci jahilci ko to shi kuma jahilci jahilci nau'i nau'i ne jahilci yana bayyana a ainihin surori da dama na daga cikin ainihin surar da ainihin jahilci yake bayyana akwai aljahlu bi asalibin lugha aw tajahuliha idan mutum bai san harshen larabci ba shikenan rashin sanin larabci shi yasa samari dattawa mata yan mata ku je ku koyi larabci ku kware saboda in baka iya larabci ba sai kalma ta zo sai ta rikide maka yanzu misali akwai hadisi sahihi da al-Imam Muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya'a idan mutum ya mutu duk ayyukan shi da yake samun lada sun tsaya sai dai lada ta hanya uku yake samu abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tashi lissafawa sai ya ce waladun ko sadaqatun jariyatun sadaqa illa min sadaqatin jariyatin sai ta sadaka mai gudana ma'ana ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina wata rijiya ko ka yi famfo duk wannan sadaka ce mai gudana ko ka aje wani gida duk sanda baki suka zo a sauke su to wannan ladan ko kana kabari yana gudana to ku dubi kalmar da annabi ya ce sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana to Allah ya ji kan malamanmu na ƙasar Hausa da larabci ya musu ƙaranci sai suka fasara hadisin da cewa sadakatin jariyatin sadakar budurwa saboda kalmar jariya tana ɗaukar budurwa yarinya kalmar jariya tana ɗaukar mai gudana to da suka dubi sadakatin jariyatin sai suka ce sadakar budurwa duk wanda ya wanke budurwa ya bayar sadaka Allah zai gudanar mai da ladan ko yana kabari shi yasa sai aka yi ta wanke 'yan mata sulluɓa sulluɓa a shekarun baya ana bayar da su kyauta ba sadaki hasali ma aka tashi ɗaura auren sai a ɗaura da muhammadu sai a nufi gidan ahmad da daddare ko abubakar ko isa sai a kai mishi in aka kai mishi yace gaskiya bai shirya ba sai a wuce gidan tukur in bai karɓa ba sai a wuce haka za a yi ta yawo wannan kuskure ne duk auren da aka gane haka aka yi shi to wannan aure mafsuhi ne inda al'a'immatul fuqaha sokakken aure ne yanzu dinnan sai ta gabanta ya gabanta ta je ta istibra'i ko ƴaƴansu nawa ƴaƴa na halal ne ba shegu bane kuskure ne muguwar fatawa ce karancin karatu ne wa malaman kaɗan saboda haka ana so yanzu a gyara auren sai ta je ta istibra'i jini ɗaya sai a zo a sa sabon sadaki sai a sake ɗaura musu sabon aure to yanzu ne suke zaman aure da suna zaman kuskure ne ‘ya'ya da suka haifa duk ‘ya'yan halal ne to wannan me ya ja rashin fahimtar jariya a nan tana ma'anar cewa mai gudana ne ba su iya nahau ba domin duk wanda ya iya nahau ko da nahau ruwazi ne ya san nan sifa ce wal mausuf adjective ne it is an adjective in english grammar adjective ne wannan sadaka to jariyatin ɗin siffa ce ga ita sadaka ɗin don haka abin da sadaka ɗin ta ɗauka misali illa min sadakatin ya zama majruri bi min wa alamatu jarrihi alkasaratu zahira ala akhirih sannan sai kuma jariyatin sifa ce don haka shi ma ya ɗauki abin da wannan ya ɗauka idan da annabi yana so ya ce sadakar budurwa ne sai ya ce illa min sadaqatil jariyati sai an kawo alu da lanjaye a wurin aljariyati sai zama mudafun wa mudafun ilaihi sai zama min harfu jarrin mabnun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab sadaqatin majrurun bimin wa alamati jarri al-kasratu zahira ala akhirih wa huwa mudafun al-jariyati mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamatu jarri al-kasratu zahira ala akhirih hakaza yakunu al-i'rab jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to inda haka annabi ya faɗi sai ku yi ta sadakar 'yan mata to kun ga rashin fahimtar larabci ne shi yasa yanzu a karatun boko ko hausa za ka karanta ko larabci za ka karanta ko me za ka karanta sai a ce english is compulsory dole sai ka iya turanci yo baka iya turanci ba yaya za a yi da yaran da za a yi maka lacca da shi za ka koya da shi dole ne don haka jama'a rashin fahimtar larabci yana sabbaba bidi'a. ko kuma mutum ya san larabcin amma sai ya saka son zuciya yanzu kamar wani shehi a ƙasar nan da ya zo fassara kalmar fariƙa da ta zo cikin alkur'ani da ya saka son zuciya ta jahuli nake son in yi muku misali mutum ya sani sai ya ƙememe da ya zo fassara wa anna wistaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa sai ce da a ce mutane za su tsaya akan ɗariƙa to da mun shayar da su ruwa mai yawa kalmar fariƙa a nan sai ba ta ma'ana ta istilahi na 'yan tijjaniya wai abin da ya sa ba a ruwan sama saboda an ƙi shiga ɗariƙa to yanzu kun ga wannan ya sani amma sai take sanin shi to wannan yana haifar da bid'a shi yasa ka kusa son zuciya kowa in yana magana ya ji tsoron Allah duk abin da kake faɗi fa za a tare ka za ka yi jawabi ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid duk wata magana da mutum yake lafazi da ita yake furtata, to akwai wani mala'ika mai suna raqibu atidu ranar alkiyama zai tattara shi ya kai shi gaban Allah ya ce haza ma ladayya atid ga abin da ke gabana ga aikin da aka sani akan shi na kawo shi ya Allah na kammala aiki na kaga matsala ta faru saboda haka a ji tsoron Allah jahilcin larabci yana kawo bid'a jama'a shi yasa je a koyi larabci to irin waɗannan kalmomin in ba ka kware da larabci ba ko da wani yare yanzu kamar a Hausa a Hausa ana cewa mata ta te bari yarinya tana tallan masara ta yi bari kalmar bari anan bari bari amma ne da ma'anar shi can barin ciki daban da barin tangaran ko barin masara goro sai a ce ba ni goro ƙwarya guda ina ma'anar shi guda ɗari siyo min azara ƙwarya guda ina ma'anar shi azara guda ɗari sannan ƙwarya guda me kenan ƙwarya ƙwarya ta dambu ta kicin amma duk sunan ɗaya ne wannan ita ake kira kalma mai harshen damo a cikin hausar boko in ka koma cikin larabci ita ake kira jinasun in ka koma turanci ita ake kira homophones jama'a mun gane wannan da kyau kalma ɗaya ce amma in ta zo nan ma'anarta kaza yanzu kalmar bori b o r i bori in ka ce na hau bori to gidan karuwa kenan dan ko dan aljanu na hau bori in ka ce na ci bori gyada kenan lalatacciya to sai me kuma kaga kalma ɗaya ce amma kuma gashi kowace da ma'anarta da ta zo to sai ka je ka kware in baka kware a harshen larabci da irin gane wannan ba baka kware da harshen da za ka kai fassara ba malamai suka ce bai halatta kai fassara ba shi yasa yadda kuka ga muka koyi larabci fa hausan nan ba wai wadda muka gada ba ce kawai sai da muka je muka zauna aka koya mana hausa kuma aka koya mana ilimi na fassara ya ake fassara saboda wata kalmar in ta zo da larabci in kai mata fassarar ɗauki saka sai ta bayi zuwa ga abin da bahaushe ba zai fahimta ba sai ka dubi jumlar kawai sai ka fassara ta in wannan shi ake kira translation techniques darasi ne mai zaman kanshi a cikin harshen turanci a cikin ilimin ainihin larabci ilmu tarjama sai ka je ka koya ya ake fassara domin in ka zo kana ainihin labarai misali sai ka ji mai labarai yana cewa sai aka ce ƙaƙaƙaƙaƙa dai kowane ne sai yanzu wannan irin kalmar ina take a turanci ba ta amma kawai mai yiwa baturan da ya tashi cewa it is impossible ba zai yiwu ba amma an bahaushe ya zo sai ya ce sai ya ce ƙaƙaƙaƙa ni kai na tarihi ta yau eh jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dole sai ka je ka koya fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ka dubi wata al'ada da bature zai faɗa da hausa sai ka ce mai fassara wannan sai ka idan baka iya fassara ba ba yadda za ka zo kana wa'azi ana fahimta abin da kake cewa shi yasa kuka ga a ƙasar nan tamu karatu ya sha wahala sai a zo ana fassara an daga abi baban hurairata yar kyanwa rabi'a Allah ya yarda da shi kala ya ce haba jama'a ina za a fahimci wani Yau ba irin shi yasa da ba a fahimtar karatun ku je ku ga karatun ƙawa'idi a zaure sai a ce la ina ma'anar la la halika ba mai halicci ba mahalicci sai Allah wala razika ba mai azartawa sai Allah wala ma'abuda ba abun bautawa bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamanni banban yanzu za ka je ina yara ba su fahimci wannan bambanci ba za su fahimci irin wannan hausar ba don haka ku je ku koyi harshe don ku shi yasa ran nan muka ce in kai gwari ne in kai inyamuri ne in kai bayarabe ne ka je ka kware da yaran ku ka je kai musu fassara ka gaya musu sunna da yaran ku aikin aiki ne jama'a to jahilci na farko kenan wanda ke taimakawa bid'a ta shigo jahilci na biyu aljahlu bis sunna jahilta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sa ainihin bid'a ta faru shi jahilcin sunna nau'i biyu ne akwai aljahlu bi qawanin at-tamyiz bayna al-ahadith al-maqbula wa ghayriha mutum ya jahilci ilimin mustalahul hadis. in baka san ilimin da ake tace hadisai a gane ingantattu a gane waɗanda ba ingantattu ba Shi ne za ka zo ka kawo irin waɗannan hadisan na falalar cika ciki na takutaha na kashe husaini na abubuwa sai kai ta kawo irin ainihin waɗannan hadisan yanzu da za ana hira da wani babban shehi na ya kawo wani hadisi matacce yana cewa annabi ya ce wai mallam ya hatamma bi amrin muslimina falaysa minhum nace a'udhu billahi wai kuma ma shi wannan shehin a Najeriya ana alfahari shi hadisi ma yaje karanta a Sudan to bahar fasadu fil barri wal bahri kenan Allah ya kiyaye to jahilta ilimin mustalawul hadisi jama'a yana kawo bid'a saboda baka yi ta kwararo mutane hadisai hadisin ainihin falala azumin tsofaffi hadisin kaza hadisin kaza hadisin kaza za ga ana ta kawo mutane sannan jahilci na biyu aljahala bi makanati sunnati min at-tashri'i jahilta matsayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka san matsayin sunna ba sai ka ɗauko ra'ayin wani malami ko ra'ayinka ko fahimtarka ko fahimtar wani malami sai ka ɗora a kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam jama'ar musulmi mun gano nan da kyau ko to dangane da wannan bangaren an samu ainihin matsala domin jahilta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen sanin darajarta mutane sun kasu zuwa ainihin kamar kashi biyu wasu da suka jahilci matsayin sunna gaba ɗaya sai suka ce sunna ƙarya ce ba wani abu sunna sai ƙur'ani waɗannan su ake kira 'yan ƙala ƙato in baka san su ba kenan a ainihin duniyar musulunci amma a duniyar musulunci mu'tazila su ne suke musun ma huwa ma'lumun min addini bi darura su ce annabi Isa ba zai dawo ba karshen duniya ya juju ma juju ba za su fito ba su ce mahadi ba zai zo ba karshen duniya su ce babu ceto su ce mace ko tana haila za ta ainihin yi azumi za ta sallah da kaka hadisi sai ce su ba su yarda ba to irin waɗannan mutanen bangare na farko kenan bangare na biyu kuma su sun yadda da hadisai mutawatirai ba su yadda da hadisai ahad ba ma'ana sun yadda da hadisan da mutane da yawa suka ruwaito su waɗanda malaman musulunci sun haɗu duk akan su amma hadisin da mutum ɗaya kamar garibi ko mutum biyu kamar aziz ko mutum uku kamar mashahur, ko duk wani hadisi da bai kai mutawatiri ba sun ce su ba su ainihin yadda da shi ba irin waɗannan mutanen su ne za ka ji suna cewa ba za su yi tahiya ba a sallah saboda mai da ka taɓa sai su ce ai hadisan tahiya ba su inganta ba su ba za su yi kaza ba ai kaza kaza kuma ba ilimi ne da su ba to waɗannan ɓangare na farko kenan jama'a musulmi baki ɗaya game da abin da yake da alaƙa da jahilci duk mutumin da ya tashi zai magana ba tare da ilimi ba sai ya faɗa ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu baka san larabci ba baka san ainihin sunna ba baka san ainihin matsayin ita sunna annabi sallallahu alaihi sallama ba to babu shakka sai ka fada cikin wannan bala'i sannan bangare na biyu daga abubuwan da ke sababa bid'a ittiba'ul mutashabi bin abubuwan da suke suna da shubuha abubuwan da suke da fuska biyu a musulunci sai ka je ga abin da yake karara ka ɗauke shi ka zauna lafiya sai ka je ka ɗauko abin da yake da fuska biyu wannan nassin alqur'ani yayi ishara akan yin haka ba daidai ba ne. neman rikici ne neman fitina ne al-imam ibn al-qayyim al-jawziya yace malami na ibnu taymiya yayi mun wasiya yace ba na tunanin akwai wasiyar da ta taba amfana ta kamar ta yace saboda da ni dan bid'a ne yace Allah ya taimake ni na tuba a hannun Ibn taymiya ya ce to in ya zo yana karantar da ni sunna sai in ta kawo mishi irin tunaninmu na da na yan bi'a Ya ce, ran nan sai ibnu ya ce min kaga karka ka mai da zuciyarka kamar gilas kamar madubi madubi duk abin da ya zo wucewa zai gan shi amma yana wucewa ya manta da shi Ya ce, ka mai da zuciyarka haka Ya ce, amma ka mai da zuciyarka kamar soso soso duk abin da ya zo wucewa ta kai in ruwa ne sai ya tsotsa in gari ne sai ya makale ce, kar ka mai da zuciyarka haka abubuwan da suke da shubuha abubuwan da suke da rikici abubuwan da suke da fuska biyu kakka ɗauke su yo me ake nufi amma da abubuwan da suke da fuska biyu abin da yake misali ga nasi ya zo akan shi karara sai ka je ka ɗauko wani rikici sai ka kawo akan shi misalin wannan shine nassin alqur'ani da sunna sun nuna Allah yana sama shikenan to sai ka tsaya an sai ka ce a yanzu aka ce Allah yana sama to wake kulatsa? to kuma ai an yi wa Allah makani sai ka je ka kwaso rikicin kai da kanka sai ka kewaye wannan kamar misalin da ne a jiya da nake magana ko shekaran jiya da muka yi maganar matsalar cin doki lokacin da muka yanka doki muka ci sai wasu suka yi ta nemo dalilan da za su haramta da suka rasa suka buga suka rasa sai suka tafi abubuwan nabawi na ibnul qayyim suka ce ai gashi ibnul qayyim a cikin abbibbin nabawi ya ce naman doki har yana da zafi kuma mudirrun mai cutarwa ne sai suka ce to wannan shine dalilin su akan haramci muka ce amma kun tabbatar ga shi annabi ya ci shi da sahabbai amma kuma wannan maganar ita ce hujja ku sai suka ce eh, sai muka ce to bari ku ci a nan fagen za mu ce muku ku jahilai ne mu malamai ne bari mu karantar da ku abin da ake nufi da wannan magana in kana karatun littattafai na atibbu na likitanci duk wani abu da aka kawo shi ko nama ko tsiro ko ganye za a faɗa maka ɗabi'ar shi ana nufin za a iya magani da shi ko ba za a iya ba yanzu abin da ake ce maka naman doki har yanzu kenan a ƙarƙashin ilimin likitanci na musulunci inda za ka kamu da wata cuta wadda asalinta sanyi ne to wannan zai iya maganin shi sai a ce maka nonon saniya sai a ce barid mai sanyi ne amma ta yawa ka ɗigo shi sai ka ji zafi yanzu an koma maka chemistry ne chemistry ake maka yanzu ba ana maka fiqhu bane don haka yanzu da aka ce mudurrun me ake nufi ana nufin ba wani magani da ake hadawa da naman doki sai na ce musu to ku buɗo gaba mu mun karanta littafin in ku iya nan kuka buɗe dan neman shubuha su kawai yan neman shubuha cewa za su ina wuri kaza to sai su rike nan sai su sa alama sai na ce ku buɗo gaba inda ya maganan naman saniya da aka zo magana naman saniya sai gashi ya ce naman saniya shi ma nama ne mai zafi mai cutarwa baya maganin komai sai suka ce eh to gaskiya ba su fahimta ba ce ku koma makaranta ku koma makaranta mu duk zuwa muka muka je muka koyi waɗannan abubuwan jimlatan wa tafsilan yasa da kuka ga mun hau kujerar na wallahi ba rikici bane kuma hawa irin wannan kujera yana da wahala amma in kana ganin shekarun albani goma sha biyar kai ma za ka iya hawa shekaran ka sittin zo ka hau ka gani jama'a mun gane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to saboda haka jama'a kun ji don haka ba bin mutashabihi bin abin da yake akwai shubuha a ciki yana haddasar da bid'a sannan sai ittiba'ul hawa bin son zuciya ga gaskiya karara sai kawai sai ka bi son zuciyarka da an taba ka sai ka ce ni abin da na zaba kenan to son zuciya bala'i ne har annabawa sai da Allah ya kwabe su annabi dawuda sai da Allah ya ce wala tattabi'il hawa kakka sake ka bi son zuciya Nasoshi na alkur'ani da sunna masu yawa jibge sun nuna ainihin bin son zuciya ainihin wato haramun ne sannan dalili na gaba daga cikin sabubban da ke sabbaba bid'a at-taslimu li ghayri al-ma'sumi wal akhdh bi ghayri ma atabarahu ash-shar'u tariqan li thubut al-ahkam abu na gaba da ke sa bid'a ta faru shine sallama wa mutumin da ba ma'asumi ba kamar yadda 'yan shi'a suka sallama wa limamai guda goma sha biyu suka ce waɗannan limaman ma'asumai ne ba sa kuskure matsayinsu ɗaya da annabawa wajen rashin kuskure Haka nan ainihin a ashek muhammad hussein alu kashifil ghita ya faɗi a cikin littafin shi mai suna aslu shi'a wa usuluha ya ce limaman mu goma sha biyu tsarkakakku ne daga kuskure balle saban Allah to yanzu a ƙarƙashin wannan magana duk abin da suka faɗa sai a karɓa kenan sannan kuma da karɓar shari'a ta hanyar da ba nan shari'a ta yadda ba kamar yan ɗariƙa su kuma da suke karɓan ibadoji ta hanyar mafarki sai mutum ya kwanta ya zunzurutun bacci amma sai ya tashi duk abin da aka gaya mai a mafarki sai ya bi shi yasa ko ga a kasashen nan namu sai mutum ya mafarkin an ce mai ya sadaka da wuka sai tashi an ce ya sadaka da gumba sai tashi yayi bai san menene wannan sirrin ba to so saboda yadda lokaci ya kure magana nan tana da muhimmanci sai gobe sai mu zo sai ainihin a ƙara in insha Allah ta'ala nan sai kuma a cikkashe baki ɗaya da sauran ainihin abubuwan da za su biyo baya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah